Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskarar masoya. Shirin da muke karanta muku littafin tafi ta zakka wallafar Jamila Umar Janaf. Mun tsaya ne a inda muka ji Suna cikin magana sai ga Amina ta shigo falon da ƙaramar sallamarta. Tana tura baki sanye take da dogon falazo sai dai kwan hijabi da ke jikinta. Duk ta hannun da ta sanya bai iya kara cikinta da ya bayyana ba. Sannan ta yi ƙiba har ta fuskarta ta ta ciko idanuwanta duk girmansu sun shige ciki. Ya kakana ta ta koma ta zauna tana faɗin. Kin sana kina wani tafiyar rahainiya? Ni dai na riga na yi fashin ɗan Madina abuna. Na ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Amina ko kanta bata ɗago ba har ta ƙarasa safala. Aliyu sai kallon ta yake yi ya buɗe baki ya fa ƙirga. Yana rufewa saboda mamaki. Ɗan malam kuma hannayensa sarƙe saman ƙirjinsa yana ƙare ma Amina kallo. tun daga sama har ƙasa yana mamakin girmanta. Yarinyar da ya bar ta marabarta da ƙwaila kaɗan ne, ita ce ta koma wata big mama, ko ina ya cika haka. Cikinta kawai ke kallo duk nacinsa, ta ƙi yarda su haɗa ido. Shi ko Aliyu ba mamakin ganin Amina ba ne ya razana shi ba. illa cikin da ke jikinta ne fi bashi mamaki. Ya kalli Umar ya fi sau goma ya kasa magana, shi kuma sai ya basar da shi bai shirya magana da shi yanzu ba. Amina kuwa kanta na ƙasa ta nemi ƙasan kafe ta zauna da ƙyar, ya kaka na faɗin. Kada ki ta kurar kanki kowa ya san larura ce, kujera ki zauna mana. ko kallon ya kaka ba ta zamanta saman kafet. Kanta na ƙasa ya Aisha sai kallon Amina take tana hararanta. Ganin yadda ta haɗe rai ya kaka ta saki baki tana kallon ta kafin ta ce yau na ga indo. Amina fa sai addu'a jira take su gaishe ta kenan. Amina sai lokacin ta ɗago kanta karab suka haɗa ido da yaɗan malam. da ya gama kafe ta da ido tun shigowarta ya kasa ɗauke ganinsa a kanta yana ta mamakin girmanta sannan yana tunanin yadda ya ganta da cikin nan bai taɓa sasuwa kan nan kusa ba a kanta ba sai gashi Allah ya nuna nashi ikon. Saurin ɗauke kanta tayi saboda wani dum da ta ji da yanayin kallon nasa sai ta ji ɗan cikinta ya koma gefe ɗaya ta cikin hijabi ta ɗora hannunta kan cikin tana jin wani kaunar abin da ke cikinta na kara shigarta. Ta ranar da suka je scanning aka hasko mata abin da ke cikinta wani soyayyarsa ta rasa ƙirjinta ta ji duk duniya ba ta da wanda take so kamar sa abin ya bata sha'awa dan mutum a cikinta yana rayuwa bata ƙara kallon su ba Cikin sargewar murya ta ce, Sannin ku da zuwa. Aliyu ne ya amsa yana kallonta cikin shanye mamakin sai ce, Yau Amina ko? Amina ta ɗago ta kalle shi kafin ta mai da kanta ƙasa ta gyaɗa mai kai cikin murmushi ya ce, Allah sarki ashe kina nan. Ya nauyin jiki kuma? sai ta kasa magana. Ya kaka ce ce faɗin ai ta daɗe a nan watan ta biyu ko Aisha? Ya Aisha ta ce eh ta ɗan jima. Aliyu ya jijjina kai yana kallon Amina ya ce Allah ya raba su lafiya. Ya kaka da Aisha suka amsa mai da Ami Yaɗin Malam dai bai ce komai ba sai kallon Amina yake yi ƙasa-ƙasa. Aisha tana lura da shi sai ta isa wajen Amina tana faɗin. Amina ta so na ganki mana. Ta faɗa tana taimaka mata ta miƙe tsaye. Ya kaka ta kalle ta tana faɗin. to gwara ki ja ta ki faɗa mata gaskiya ko za ta ji. Ko da yake ta makara na riga na kwace miji da ni zai koma garin manzo. Aliyu na dariya ce kwarai baba. Hararanta Amina ta yi tana tura baki. Ya kaka ta ce ni me nawa ga wanda zaki tura ma bakin nan. ta tabbata tana nuna ɗan malam da suka haɗa ido da Amina ta tura mai bakin sannan ta bi bayan Aisha murmushi ya subuce mai tun kirarin ta Amini ne ce fa ba dai mutum ba sai ta Allah ya kaka ta bi ta da kallo tana riƙe baki ta ce mun shige su ta ko tura mai bakin Ali kana gani dai ko dariya yana faɗin kyale siya kaka can tsakaninsu ne ba ruwanmu ya faɗa yana kallon Umar da ya ƙi yarda su haɗa ido da shi. Inda Samina suka shiga ya ƙura ma ido, ya kaka da Aliyu suka ci gaba da su tana mai hirar zuwan ta Saudiya ni na farko yana shan dariya. Shi ko ɗan mallam gaba ɗaya hankalinsa na kan Amina, shi ya san laifinsa tun kafin ta faɗa. Suna shiga ɗakin Aisha ta jace ta tsaya tana hararar Amina. Amina ta nemi gefen gado ta zauna tana faɗi to wai me nayi ne? Ya Aisha ta ce ban sani ba, kada ki ban haushi na make ki wallahi. Amina ta turo baki bata ce komai ba. ya aisha ta zauna gefenta tana faɗa. haka ake gaida mutane? Shi fa ya ɗan malam ko gaishe shi baki ba, balantana ya Aliyu. Amina ce to ba na ce musu sanne da zuwa ba, ta faɗa tana hura hanci. Aisha ta ce, ai sanne da zuwa ba gaisuwa ba ce malama. Amina ta tura baki tana faɗin, ni ba ruwana da ski. Sai fa yau ya zo alhalin ya fi kwana hudu da zuwa, kuma ma sau ɗaya ya kira ni tun da ya zo. Wato yana can wajen guzumayen matansa, ni kuma ya mun ciki ya bar ni da wahala. Sai hawaye. Ya'isha ta saki baki tana kallon Amina. Dariya na cinta tana auna diramar da za a yi in zama ɗaya ya tabbata tsakanin Amina da Sakina akwai kallo. Ya'isha da ta fahimci kishi Amina ke yi bata sani ba yasa cikin sigar lallashi ta ce, To ai gashi yanzu ya zo ko, amma za ki nuna ɓacin ranki ba ta haka za ki nuna ba. Kamata ya yanzu ki tashi ki wanka ki sauya kaya ki gyara jikinki kina tashin kamshi. Sai in dan ya shigo ku gaisa sai ya ce ya kike ko ya bebi na sai ki ce ai baka so ai baka son ka sanya nake ba tunda ka zo sa'an na sun sa ka manta da ni irin haka dai cikin shakwaba Amina ta kalle ta shekeke kafin ta ce taf uban wa zai ce musu anti Allah ya tsare ni ko a baya ban ce mata anti ba balantana yanzu da muka haɗa miji kowa ya ta kansa ya Aisha yana danna dariya ta ci donaji ki yi hakuri ki tashi ki wanka ni yanzu kicin zani na sama musu abin da za su ci ni da saude kin karya ko tana kankoni ta ce na sha kunun da saude ta dama ma ya kaka. Ya Aisha ta miƙe tana faɗin to yi wanka in mun gama sai saurayi ta miki wainar fulawar ki. Da haka ta fice bayan ta ƙara lallaɓa Amina ganin kishin ya ɗan malam take bata sani ba. Falon ta koma ya kaka dai da Aliyu sai hira suke yi. Ɗan malam kuma na zaune ya shiru ta ce bari ta shiga kicin suka amsa mata. Sai da ta leƙa Usman ta iske shi yana waya sai ta fice ta shiga kicin domin ta yi sau da wasu ayyuka. Sun saba tun a gida ba su taso da son jiki ba. Amina tana fushi tana kunkuni ta tashi ta yi wanka ta zo ta shafa lotion ɗin da Aisha ta siya mata. Ta dauka cikin dogayen riguna da Aisha ta siya mata mai kalar baki da zanen ja a jiki. Ta saka rigar kenan ta juya saman gado ta ɗauki bakin ɗan kwalin rigar sai ta ɗan taka rigar ta ƙasa ta ɗan zame ta yi baya za ta faɗi har ta saddakar ta sha ƙasa sai ta ji ta faɗa hannun mutum tana buɗe ido suka haɗa ido da yaɗan malam har gemunsa na taɓa fuskarta kallon kallon suka yi ma juna kowa da abin da yake sakawa gajiya da zaman falo ya kaka da Aliyu na ya rasu ya tashi ya shigo ɗakin da Amina ta shiga tun ɗazu Aliyu ya bi shi da kallon mamaki ya kaka dai ba ma ta lura da shi ba ta tsinke da hira abinta Amina ta limshe ido jin kallon nasa har cikin kanta. Saurin tashi ta yi taimaka mata ta tsaya sosai yana faɗi. Cikolafa aminini. Da mugun mamaki ta kalle shi tana tunani. ina yi san ana ce mata aminini. Jira ya ɗaga mata yana sakin mata murmushinsa na koda yaushe. Daga sama har ƙasa yake kallonta yana ƙara more kallonta. Har da jingina jikin mudubin ɗakin yana dunƙula hannayensa. saman kirjinsa yana binta da kallo da dukkan zuciyarsa. Ita kuma ganin yadda yake kallonta ya sa ta tura mai baki ta juya mai baya. Tana ƙoƙarin ɗaukar ɗan kwalinta ta rufe kitson kalbar da ya Aisha ta mata. Kawai sai jinsa ta yi a bayanta gemunsa na taɓa wuyanta saboda ya fi ta tsawo ita tana iya kirjinsa ne dan kwalin ya karba ya rinkofa yana mata rada ya kika juya baya gada ki mu rawar ganin yadda cikin ciki na yasa kika tashi daga ya ga koma big mama bari zan sadda ta saka mai dan kwalin ba ga kunya sannan ga fushi sai ta ki juyawa tana tura baki hannun sa duka biyu yasa ya jiyo da ita yana kallon ta rintsa ido ta ta ki budewa dariya ta ba sa sai ya ja karan hancinta yana faɗi duk fushin ne yasa ko kallo na ma an kasa yi ko ƙara turo baki ta sai ji ta ya sakar mata kis a saman bakin da sauri ta buɗe manyan idanuwanta ta ware a kansa cikin mamaki jira ya ɗaga mata yana kallonta ita ma shi take kallo ya ƙara fari sannan ya yi ƙiba yana sanye da shadda fari ɗinkin zarci da hula sai tashin sayayyen ƙamshin turarensa yake mai daɗin shaƙa wanda Amina ta ji yana mata daɗi har hancinta take buɗewa tana ƙara shaƙa Gemunsa take kalla ganin ya ƙara tsawo sai dai yana sheƙi ya ji gyara sosai. Ya shagala da kallonta ya ji ta ja mai gemu. Da sauri ya kalle ta yana warar ido. Tura baki ɗaya lokaci ɗaya ta ƙara juya baya. Murmushi ya kafin ya taka zuwa gabanta yana kallonta. Ƙoƙarin ƙara juyawa take ya riƙo ta cikin maraicewa da bai san ya iya ya ce haba Mina a daure a faɗa min laifin mana. Minar da ya ce ne ya sa ta kalle shi cikin wani yanayi. A baya Amina kaɗai ke kiranta da wannan suna, a kuma lokacin sai ta ji ya fi kowa iya kiranta da haka. Sai yau sai ta ji duk duniya sunan a bakin mai daraja, wato ɗan malam ya fi daɗi. Limshe ido ta yi sannan ta buɗe tana kallon kallonsa. Hannunta ɗaya ya riƙe ɗayan kuma ya dafa cikin ta yana faɗin, ko saboda abin da ke cikin ki Amina. Baki ta ƙara tura kafin ta ce, ba kai ba ne, sai yau ka zo ka ganni? sai ido ya kawo ruwa da sauri ya ce am sorry ki yi kin san gajiya hanya sannan dole sai na tsaya na samu nutsuwa ko Amina ta hura hanci tana faɗin kuma ai baka ƙara kira na ba tun ranar da ka ce za ka kira ni sai hawaye shiyar suka zubo bai san lokacin da ya jawo ta jikinsa ba ya rungume ta da cikin tana dukansa bai damu ba kam ya rungume ta yana jin wata nutsuwa da salama abin mamaki ita ma hannayenta ta sa ta zagaye bayansa ta riƙe shi kanta ta aje saman ƙirjinsa domin sai ta ji kamar ta samu kafaɗan da ta daɗe tana nema domin ta yi kuka ta kau da ƙuncin zuciyarta yau ba yayi a duniya ita kaɗai ce za ta kwanta a jikinta ta yi kuka son ranta to sai mijinta da take ganin ba ta da kamar sa sannan ya san abin da ke faruwa yasa ta ɓarke mai da kukan da ya yi mata bi yana cin ta a cikin ranta lallashinta yake yi da shi da sigar shafa bayanta zuwa kanta, yana ɗan jijjiga ta, amma kamar an buɗe mata famfo haka ta saki kukan nata iri-iri. Sai ya ruɗe hankalinsa ya tashi, daman Timfil Azar shi ba mai son kuka bane ne, balantana hayaniya. Sannan kukan ma irin na Amina duk sai ya ji ya duburburce. Haka ya sake ƙanƙame ta yana faɗi shikenan is okay, daina kukan, na amsa laifina. Ita ba ma ta jinsa kuka take har da Sai fara tunanin kukanta ba na iya fushinsa ba ne akwai wani abu. cikin wata iriyar murya ya ce, "Hm, faɗa min me ya faru? Cikin kuka Amina ce, kada ka hana ni kuka ka bar ni nayi. Na yi watanni ina fama da nauyin a cikin na. ban san kafaɗar da zai tallafa min na kukan ba sai yanzu. Tan Allah ya ɗan malam kar ka hana ni na. Abu mafi ciwo da mamanmu ta yi min a rayuwata, nayi ya tsawon rayuwata. Bata bar ni na san daɗin uwa yaya ba, yaya bata taɓa sanin jin daɗi na ba, sai aka sun haka har ta koma ga Allah, ya kake so nayi Ta ya zan manta wannan zaluncin da ta yi min? A nan zuciya ta ke min zafi kamar zan mutu. Ta faɗa tana gunjin kuka. Lokaci ɗaya tana ɗora hannunsa saman ƙirjinta. Wani tausayinta da sonta da bai san ma akwai a ransa ba ya taso ya fara share mata hawaye da hannayensa yana faɗi. Ki yi kuka amma kaɗan ba mai yawa ba. Kin ga dai ba ke kaɗai ba ne ko? Ba zan yafe ma kaina ba in wani abu ya same ki, ke da abin da ke cikinki ba Amina. Amina ta kankama hannunsa tana ci gaba da kuka. Kama ta yi ya rungume ta yana faɗin. Ki kukan dai kaɗan na samun sauƙin zuciya. Ka faɗa ta da ƙirjina da hannayensa za su yi miki garkuwa har abada. Ki yi haƙuri ki ma yi addu'a Allah ya ji kanta kuma ni na san har ta goma ga Allah addu'a take miki ba za ta taɓa aibata ki ba. Tun aka yi sa ta ɓarke mai da kuka tana faɗin. Shikenan sai a bar ta ta kashe mana uwa kuma tana zaune lafiya. hannunsa a bayanta yana shafa yake faɗin a'a ai Allah ne zai fara mata hukunci da ita da duk wanda suka haɗa hannu wajen kashe rai Amina duk da mun san Allah ne mai kashewa kuma ya raya amma su sun zama sanadi in har sun aikata wannan girman laifin Allah ba zai bar su su ci gaba da zalunci ba sai ya tauna musu asiri kowa ya gansu sannan za su yi rayuwar ƙasƙanci domin haƙƙin rai ba zai bar su ba. Amina ta ce cikin kuka, insha Allah sai sun daidaita, insha Allahu sai sun daidaita a duniya, sai sun wulaƙanta. Gani tana neman fita hayyacinta ya sa ya ɗago kanta, sai ce kawai ta ya toshe bakinta da nashi. Lokaci ɗaya fara sumbatar ta kamar Allah ya aiko shi. Cak ta mai kukan ta rasa ta waro ido, tana kallon shi. Shi ma ita yake kallo yana jin yadda zuciyarta ke faman bugawa tare da nishi. Amina ba za ta iya tura wannan lamarin ba, ba ta san sadda ta lumshe ido ba, ta tallafa hannayensa domin taimaka mishi. Shi kanshi ya yi hakan da niyyar ta natsu, sai shi ya zarce bai sani ba, daga baki ya koma ya rikice yana taɓa duk inda hannuwansa ya kai mamaki, cinyar ta hannuwansa ya cika da ƙirjinta yake yi. Cikin fita har ya ce, ce Amina kin ƙara girma, ƙwaina mai kyau ne. Amina ta tashi daga mai nono lemon tsami ta koma na kankana. Ya faɗa yana da su Amina na jin sa ai ba baka sai kunne tana karɓar wannan sakon sosai fiye da tunaninta duk da na farko haɗuwar su bata fahimci komai ba saboda farko ne a lokacin sannan abin da ya faru ya faru ne dukkanin su ba tare da sun tsammaci faruwarsa ba. Shi yasa wannan karin bata san ta saki jikinta ba kuka kuwa tsaf ya tsaya ta neme sa ta rasa. Tana jin sa yana magana sama sama ba ma ta fahimce shi ba sai ƙara shigewa jikinsa take yi kamar wata mage. Neman rasa nutsuwarsa yake yi domin wata iriyan buƙatar kasancewa da Amina ne ya taso mai kamar amai tuni ya tuna da gidan Aisha fa kuma ƙanwa take gare shi. Yana ƙoƙarin daidaita kansa ya ji ana naukin. da sauri ya raba Amina da jikinsa kasa tsayuwa ta sai ta koma ta zauna bisa gado. Ta juya baya shi ya yafa mata gilar rigarta Sani ya ba da izinin shigowa. Ya Aisha ce ta shigo da faranti shaƙe da kayan kari. Dan malam ya tarbe ta ya amsa yana mata sannu. Ta amsa Amina ta kalla wacce ko juya ba ta ba sai yanzu. Kunya ya kama ta na aikin da ta aikata. Dariya kawai ta yi. Dan malamai ce ina Aliyu Aisha ta ce yana falo shi da ya kai yana cin abinci naka ne wannan. Dan malam ya kalli Amina kafin ya kalle ta yana faɗin ita fa. Ya Aisha ta ce ai ba ta cin abinci ire-iren waɗannan ga wayanan fulawa can Saude na soya mata. Sai a lokacin ya tuna da sakon Hajiya. Kai tsaye ya ce gice mu Ali ya dauko sakon Hajiya da wata leda a mota. Aisha ta amsa mai da to ta fita. Tana fita ya zauna a ƙasa ya tankwashe kafa yana kallon Amina. Ƙasa ƙasa dariya ta bashi ganin yadda ta ƙara juyawa baya. Ya rike baki kafin ya ce Bayan kin gama damu ni kuma me na juya baya? Ai tana jin haka sai ta ƙara juya baya kunya kamar ta nutse. Dariya yayi sai da ta ji sautin ta a ransa kuma faɗi yake. Yaro man kaza. Farantin ya ja gabansa ti ya haɗa ya sha sai dankali da ƙwai da ya ci. Duk Amina na zaune ta juya baya. Lokaci bayan lokaci tana satar kallonsa. Sai zai juyo sai ta kau da kai. Shi kuma yana lura da ita. Dariya da sha'awa take bashi. haka kamar ba za ta aikata irin abubuwan da ta aikata ba. Sai da ya nitsa sannan ya yi hamdala ya tura farantin gabansa. Wayarsa ce ta yi ƙara kiɗan laraba a gaban aljihunsa. Ya ɗauko ya ga Sakina ke kiransa. Satar kallon Amina ya kafin ya ɗaga suka gaisa da tambaya hanya. Sai ta ba ma ta suka sauya yare zuwa Larabci. Amina tun da ya fara magana ranta kawai sai ya ɓaci. Yana so yare ta miƙe fit za ta fita daga ɗakin tana ƙunƙunta ce. Idan aka yi gulma ta dai ban yafe ba. Ya ji ta sarai ya sa riƙe hannunta ta zo za ta gifta ta gaban hannunsa tana ɗagawa yana miƙewa sai ji ta yi ya ƙara riƙe hannunta gam yana kuma ci gaba da wayarsa. Sai ga Aisha ta shigo ta kawo leda babba ɗaya sai ƙarama guda ɗaya. Ganin yanayinsu yasa ta fice da sauri tana ma Amina su gina duk yana ganin su. Har ya gama yawar bai sake ta fa sai da ya mai da wayar aljihu yana kallonta. Ba da san sadda ta ɓalla mai harara ba. Dariya yana faɗin cika ce in an yi gulmarki baki yafe ba ido ta zaro cikin mamaki tana faɗin ni kanta ya shafa yana faɗin eh ai na jiki ba ma su san wajen ki na zo ba Amina ta taɓa baki ba ta yi magana ba. Cikinta ya shafa sannan ya duka a gabanta yana kallonta. Ita da cikin kunya ya bata ta yi saurin kau da kanta. Kansa ya ƙara jikin cikin yana faɗin assalamu alaikum ana abuka. Ya faɗa yana mannawa cikin kis sai ya bata sha'awa tana can ta shagala da kallonsa sai ta ji ita ma ya mata fik a kumatinta. Sannan ta farka ta hura hanci ta tura baki. bai biya mata ba domin kada ta sa ya aikata abin kunya. Ledojin da Aisha ta shigo da su ya ɗauko ya kawo gabanta ya ba ta na Hajiya. Ya faɗa mata daga Hajiya, sai shi ya ce tsarabar Madina da kayan Bevis da ya siyo suka zauna a ƙasa suna ganin kayan. Sun mata kyau matuƙa. Amina sai ɗaga wani overall na jarirai take tana faɗin. Ya ɗan malam, yanzu jaririn da zan haifa wannan zai shige sa? Yana dariya ce sosai. Yara suna jarirai, ba su da girma kina ganin su ai. Ta daga kai tana ɗaga kayan nata ya nuna mata yana faɗin. Ba su yi miki kyau ba ne? Ta amsa tana faɗin wallahi sun haɗu. Na gode sosai. kamar ka san ba na sa atamfa yanzu sai ga riguna tun ina gida suka yi min kaɗan. Kallon ta ya kafin ya ce na gani kin tashi daga ƙwaila kin koma Big Mama. Kunya ta ji ta sun kayar da kai suna dariya. Shi ya kwashe kan ya maida mata leda sannan ta buɗe na hajiya ai bakinta ya ƙi rufuwa. Ta fara ce Rama tana faɗin wallahi dama ina ta neman abu mai tsami tsami Allah sarki hajiya. Kwalkwaltai za ta yi kuka yi saurin cewa to me abun kukan kuma ke da kike da jidalin kuka sai ta shiru tana ce Rama cin zogale gutsiri yalo gatsar goruba sai murna take yana ta kallon ta cikin sha'awa kai tsaye ce mata ƙawayenki ƙawayen jidalinki Hane da Hamida na gaishe ki Amina sai ta dakata daga ciyeciyenta tana faɗin da gaske kai ya kiɗa mata yana faɗin sosai ma har hira muka yau suka bani labarin amini ni ikon Allah har da labarin anti Sara mai warin maza Amina ta zarar ido tana dariya Shi ma dariya yake yana faɗin, kin ganki wallahi ba kya jin magana, Allah ya shirya minki. Dariya take tana ba shi labarin yadda anti Sara ta dinga kuka da ta ji labarin an ce mata mai warin maza. Har fa da irin maganarta sai da Amina ta kwatanta mai. Kallonta kawai yake yana mai jin daɗin ta cikin farin ciki. Bai san lokacin ya tafi ba sai da ya gabi na rana. Yayi ya miƙe ya ce mata si sallah shi ya taimaka mata ta miƙe Saka shiga toilet tare. ta fara kama ruwa kuma ya fita tana jin kunya ya kalle ta ya ce min yarinya Ke da na san ki ciki da bai, kina kwailar ki ma? Ai ba ta ƙara magana ba, ta yi fitsari, ta yi tsarki, ta yi alola, ya taimaka mata ta fito. Shi kuma ya koma ya yi alola, bayan ya kama ruwa shi ma, tare suka yi sallah ya ja su jam'i, suna idarwa ya janyo Amina jikinsa ya fara taɓa ta. Haka kurum ya je yana buƙatar jin ta a kusa da shi, ita kuma ba ta yi mai gaddama ba, ga karatun ya sha ga maganar Abba da ta zauna a ranta. Ta ranar da za su tafi ya ce, in ta yi mai gaddama bai yafe mata ba, ita ma ta lula cikin wata duniya, sai ƙarar wayarsa suka ji kamar daga sama. Shi ya katse ma Umar hanzari bai saki Amina bai daga kiran ganin Aliyu yana dauka ya ce mai lafiya Ali ya ce kai shehi ka ji tsoron Allah gidan fa warka kake ka shiga kurya da 'yar mutane kana lalube ta. Tsaki ya ja ya kashe waya yana kallon Amina da ta ɓoye kanta cikin ƙirjinsa. Dagota yana faɗin zaki bi ni Amina cikin wani ne ta ce ina bai mata magana ba ya taimaka mata ta miƙe ya dauko mata ta da ke kan gado ya saka mata takalmi da ya gani a bakin gado ya ja hannunta suka fita daga ɗakin. Falo ba kowa Aisha na ɗakinta ita da Usman ya kaka shiga ɗakin Amina ta yi sallah. Bayan Aliyu ya tafi sallah, ɗakin da ke yamma a cikin falon na saukar baƙi. A waya Umar ya kira shi yana ɗauka ya ce, fito min da ke ɗin motar ka waje. Da haka ya ji hannun Amina suka fita daga falon bayan ya katse wayar. Aliyu cikin mamaki ya fito harabar ɗan madaidaicin gidan yana kallon Umar da ke jiransa. Yana zuwa bakin motar ya ga Umar da Amina ita kuma har lokacin yana riƙe da hannunta. Aliyu ya riƙe haɓa zai yi magana ɗan malam ya warce ki ɗin a hannunsa. Amina kunya ya kama ta ta kasa motsi. Hannunta ya ja sannu har inda za ta shiga mota bangaren mai zaman banza. Ya danna wani abu cikin kiɗin motar ta buɗe. Ya buɗe mata ta shiga ya taimaka mata ya zagaya ɓangaren direba zai shiga. Yana ce ma Aliyu, to na bar gidan ƙanwata sai ka hana ni shakatawa da matata. Ta kaka ya shiga ya kunna motar ya yi hon, mai kati ya buɗe masa get ya sulala waje, ya bar Aliyu da baki sake, yana ‘yar dariya a fili ya furta, shege shi ya